Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu masu sauraron mu barka da wannan lokacin da fatar kun wani lafiya ga labaran namu na daren yau kamar haka. Tinubu ya sa hannu kan dokar mafi kankantar albashi ta naira dubu saba'in. Shugaban Najeriya Bola Tinubu ya sa hannu kan dokar mafi kankantar albashi ta naira dubu saba'in. Matakin ya kawo ƙarshen watanni da aka shafe ana tattaunawa tsakanin hukumomi da 'yan kwadago da kuma ɓangaren masu kamfanoni. Tinubu ya sa hannun kan dokar a fadarsa da ke Abuja kwanaki bayan da Majalisar Dokokin Ƙasar ta mika masa ƙudurin. Mai baiwa shugaban Najeriya shawara ta musamman kan al'amuran Majalisar Dattijai Sanata Bashir Lado ne ya tabbatar da matakin cikin sanarwar da ya fitar a Abuja. Ya ce sa hannun kan dokar da shugaba Tinubu ya yi na nuna ya cika alkawarin da ya yi wa 'yan ƙasar. A yakin zaɓe Tinubu ya yi alkawarin inganta rayuwar ma'aikata kuma ya cika alkawarin inji lado bai tsaya iya a nan ba ya tabbatar cewar an samar da dokar mafi kankanta albashi da yanzu ya zama dole a yi nazafin mafi kankanta albashi duk bayan shekaru uku sabanin shekara biyar. <clears throat> matakin da ya zo ne yayin da wasu al'umman najeriya ke shirin gudanar da zanga-zangar don nuna takaicinsu kan tsadar rayuwa da taɓarɓarewar tattalin arzikin ga wani rahoton namu kamar haka majalisar dokoki za ta Zata katse eh, hutunta don tattauna mahimman al'amuran ƙasar. Majalisar Wakilan Najeriya zata katse hutunta na shekara domin yin wani zaman a ranar Laraba da nufin eh, tauna muhimman batutuwa da suka buƙaci majalisar ta yi magana a kansu. Bayanan haka na ƙunshi cikin wata sanarwar daga magatakarda na Majalisar Yahaya Dan Zaria. Taron zai ƙunshi tattaunawa da matasa 'yan Najeriya a wani taro da kakakin Majalisar Tajuddin Abbas zai karɓi bakuncin. Taron zai haɗa da shugabannin matasa da ɗalibai daga manyan makarantu da ƙwararrun matasa da kuma wakilai daga ƙungiyoyin matasa da ƙungiyoyin fararen hula. An tsara taron domin baiwa matasa 'yan Najeriya damar bayyana damuwarsu su kuma bayyana ra'o ra'ayoyinsu sannan su tattauna da jagororin majalisar kan matsalolin da suka shafi rayuwarsu da kuma gobensu. Majalisar Wakilan ta soma hutu ne ranar Talata da ta gabata inda ta shirya dawowa ranar 17 ga watan Satumba. Shi ma shugaban Majalisar Dattijai Sanata Goswill ya kira taron gaggawa don tattaunawa al'amuran kasar kamar yadda sanarwar daga magatakardar Majalisar Cinedu ta bayyana. Sai dai sanarwar ba ta yi cikakken bayani game da abin da taron zai mayar da hankali a kai. Za a yi taron ranar Laraba 31 ga watan Yuli kwana ɗaya kafin gagarumar zanga-zangar da aka shirya yi a faɗin Najeriya. Wani rahoton namu kamar haka an kashe akalla mutum 42 sakamakon rikicin fili a Pakistan. Jami'a Arewa maso yammacin Pakistan sun ce akalla mutum 42 a kashe sakamakon rikicin fili da ya barke tsakanin biyu a lardin Kebir. sun ce an soma rikicin da ya shafe bangarorin biyu 'yan shi'a da 'yan sunni ranar laraba rikicin baya-bayan nan ya soma ne lokacin da ɗan bindiga ya buɗe wuta a wani taro da ake na tattauna hanyoyin kawo ƙarshen daɗaɗɗiyar takaddama da ake kan gonaki a kundumar kuram fiye da mutum ɗari aka raunata sakamakon tashin hankalin ire-iren waɗannan rikici sun zama ruwan dare a pakistan wanda galibi yake juyewa zuwa tashin hankali a arewa maso yamman inda al'umma ke mutunta al'adunsu. Ga wani rahoton namu kamar haka, Ministan Ilimin Najeriya ya shawarci ɗaliban jami'ai su tsamiya kansu daga zanga-zanga. Ministan Ilimin Najeriya Farfesa Tahir Mamman ya shawarci dukkan ɗaliban jami'o'i su kasance cikin jama'ar su a lokacin zanga-zangar da ake shirya gudanarwa a faɗin ƙasar. Ministan ya bayar da shawarar ne cikin wata sanarwar da hukumar kula da jami'o'i ta ƙasar ta fitar a yau Litinin da ke ɗauke da sa hannun muƙaddashin babban sakataren hukumar. Ministan ya ce ya bayar da shawarar ne saboda baya son ɗaliban su saka rayuwarsu cikin hadari. Gwamnatin Najeriya na sanar da 'yancin 'yan kasa kan gudanar da zanga-zanga ta lumana amma ta fi damuwa da tsaro da kuma kwanciyar hankali ma'aikata da na ɗalibai da jami'o'i idan ana zanga-zanga in ji sanarwar. Saboda haka ne ministan ilimin ya umarci shugabannin jami'o'i da su tabbatar da tsaro da kuma tsaron al'ummar jami'an balantana na ɗalibai da na ma'aikata. Ga rahoton <clears throat> namu kamar haka, sojoji sun mamaye manyan titunan Abuja gabanin zanga-zanga a Najeriya. Direbobi a kan babbar hanyar kifi zuwa Abuja a ranar Litinin sun shiga tsaka mai wuya bayan da sojoji suka tare babbar hanyar domin gudanar da bincike kan motoci da suke nufi Abuja babban birnin Najeriya. Sojojin sun dasa shingen bincike a barikin sojoji na Sani Abacha kafin shataletalen aya jami'an tsaro dai ba su bayar da wata sanarwar da ba kafin toshe titunan lamarin da ya janyo cunkoson ababen hawa har zuwa gadar eh, yaya sama da kilomita 12 daga wurin binciken motocin jaridar daily trust ta rawaito cewar ma'aikata da masu tireda da ke aiki a abuja suna zaune a jan tsakiyar birnin a wurare kamar inyanya da kalu da maraba da masaka bayan shafe tsawon sa'o'i a wurin ɗaya baya babu gaba babu baya a kasarinsu daga bisani sun yanke shawarar komawa gida. Wasu matasa a Najeriya na shirya zanga-zanga game da gama gari daya ga watan Agusta saboda tsadar rayuwa da taɓarɓarewar tattalin arziki a ƙasar. wani rahoton namu kamar haka amurka da birtaniya da kanada sun gargaɗi al'ummar su kan zanga-zanga a najeriya amurka da birtaniya da kanada sun buƙaci al'ummar su da ke zaune a najeriya su zama masu taka takatsantsan inda suka yi gargaɗin yiwuwar samun tashin hankali a zanga-zangar game gari da ake shirin yi gargaɗin ya so ne ya so ne daidai lokacin da al'ummar ƙasar ke shirya zanga-zanga don nuna da tura ta kai bango ga matsalolin yunwa da kuma matsin rayuwa da aka tsara somawa ranar ɗaya ga watan Agusta. A wasu shawarwari da ƙasashen suka baiwa al'ummar su da ke zaune a Najeriya sun buƙaci su da su guji wuraren da za a iya samun aron gama tsakanin jami'an tsaro da masu zanga-zangar. A nashi shawarar, ofishin jakadancin Amurka da ke Abuja ya buƙaci Amurkawa da su nisanci kansu daga gangamin inda suke shawarce su da su kaucewa shiga dandazon jama'a su kuma ƙaurace zanga-zangar sannan su kuma rika sauraron labarai. haka zalika ofishin jakadancin Birtaniya a Najeriya ya yi gargaɗin cewa za a yi ganin zanga-zangar tsakanin yau 29 ga watan Yuli zuwa 10 ga watan Agusta a manyan birane kamar Abuja da Legas. Ofishin ya buƙaci al'umma al'ummar burtaniya su yi a sannan su guji wuraren taron jama'a inda suka yi misali da yadda zanga-zangar da ake yi a baya ta rikide zuwa tashin hankali. Ita ma gwamnatin kanada ta shawarci al'ummar ta da su bi umarnin hukumomi.